أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار أعاذني الله وإياكم وأجارنا من النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya su kara tabbata ga Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai wanda bisa ikonsa da kaddarawarsa ya ara mana lokaci zuwa wannan rana ta lahadi shida ga watan jima'a al-akhir hijiran annabi sallallahu alaihi wa sallam shekara 1446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 رانا أولنا اللوكي أولنا المسلاتي نمسل بلال بن رباح ودك ننجي أكي ولنك جهة النصراء إنما كتاب هدوى أرانا إذن كيو دومين كراتو كلتاب الأخيرة الصحاوية واللفاور وقمالني المحدد أبو جعفر أحمد بن محمد الطحاوي wanda ya rasu hijira shekara ɗari da ashirin da ɗaya allah maɗaukakin sarki ya fitan ke gafarta mishi a zaman mu na ƙarshe mun tsaya a ƙarshen fakara ta hamsin da uku inda muka yi magana a kan abin da ya shafi imani da mala'iku da annabawa da littafai waɗanda allah maɗaukakin sarki ya saukar wa manzanninsa da kuma tabbatar da cewa duka wannan gaskiya ne ko mun imani ne a yau da ikon Allah za mu tashi a fakara ta hamsin da hudu za mu tashi a fakara ta hamsin da hudu insha Allah ta'ala inda ma da yake cewa ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين وله بكل, بكل ما قاله وأخبر مصدقين ملك سوى ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين kuma za mu kira waɗanda muke alƙibla ɗaya da su za mu kira su musulmai masu imani ma damu ja a bihin Nabiyu sallallahu alaihi wa sallama muhtarifin matukar sun kasance suna masu yarda da amincewa da abinda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zo da shi وله بكل ما قاله وأخبره الصديقين كما تكذما ما تكسكتا دك أبن ديزو لكي يفعل قوي بعد labari. wannan fakara ta ƙunshi abubuwa guda biyu manya-manya amma abu na farkon za mu ɗan taƙaita abinda da sheik muhammad nasiruddin albani ya faɗa sai mu bari a nan saura akwai magana makamanciyarsa a gaba inda malik ya cewa wala nukaffiru ahadan min ahli al-qiblati bi dhanbin ma lam yastahil lahu in muka zo magana akan wannan fakara ta 57 kenan sai mu yi magana cikakkiya akan wannan matsala ne. bangare na biyu wadda za mu ɗan faɗaɗa kaɗan shi ne abin da ya shafi manya-manyan haƙoƙin annabi sallallahu alaihi wa sallama a kanmu bangare na farko shi ne malam shek annabtun jihar gani a ilmahullahi ke cewa ƙwalar shari'u ita imam ibn abdul'iz al-hanafi ya ce mun ce wuta sun kaga albani ya ce a shari yana nufin ibn abul'is alhanafi an gane ku wanda ya littafi ya fara ma littafin sharhi yake ya ce yukiru sheikh rahimahullah ila anna al-islam wal iman wahidun yace malam yana ishara ne zuwa ga nuna cewa lallai musulunci da imani abu ɗaya ne وأن المسلم لا يخرج من الإسلام بارتكاب الذنب ما لم يستحله كما نقول الله شيء مسلمي لا يخرج كوكتي لا يخرج كوكتي لا يخرج إن كتي لا يخرج تو أكرن كان سكنن شيء مسلمين بايا تتا إن كتي لا يخرج mana ba a fitar da shi an gane ku mutum musulmi ba ya fita daga da'irar musulunci kuma ba a fitar da shi daga da'irar musulunci birtika bizam malam yastahillahu kawai saboda ya aikata wani zunubi ina ce mutum musulmi ya sha giya mutum musulmi ya yi ƙarya ko ya yi zina ko ya yi sata ko ya yi tata ko na mai kabata duka aikin zunubi ne ku to kawai don ya aikata zunubin baya zama ba musulmi ba malam ya sa'illahu matukar bai halatta makansa wannan zunubin amma in ya ce halal ne to ko ba ya ce yanzu ya fita daga hurumi ya shiga hurumin Allah to da babu ne haƙƙin halaltawa ko haramtawa sai Allah an gane ku so da zunubai kala uku ne akwai saga'ir akwai kaba'ir akwai mukassira akwai kananan zunubai saga'ir akwai kaba'ir manya-manya akwai kuma waɗanda su manya ne amma girman su ya wuce a kira su da manya kawai a su bayan mutum ya aikata kuma yana sa mutum ya zama ba musulmi ba to ba su ake magana ana nufin kaba'ir da faga'ir yake to shine abin da malai yake yake ishara zuwa gare shi yace wal muradu bi qawlihi ahlu qiblatina ay man yad'i al-islam wa yastaqbil al-ka'ba wa in kana min ahli al-ahwa a wanda yake nufi da waɗanda muka hada alƙibla da su yana nufin waɗanda suke iddi'a'in musulunci kuma suke fuskantar ka'aba in za su yi sallah ko da suna cikin ma'abota son duniya, in suka ce ahlul ahwa suna nufin ko gulatu sufiya ko kawari ko mu'tazila ko kaza ko kaza ko kaza suke nufi da amin da hawa. an gane ku so da a ka'idar halu sunna kawari ai ba arna ne. amma an shar'anta a yaƙe su ne da kukuta daga gami sharrun shi yasa ba halatta a ci dukiyarsu a matsayin ganima ko an yaƙe su ba za a ci dukiyarsu a matsayin ganima kaga inda arna ne za a ci dukiyarsu a matsayin ne. ganima ko ba za a ka in mutum ya yi saranda ba za a kama shi a matsayin bawa an gani kuma don mutum kawai ya nuna shi ba kawari ne ba a yaƙai, sai in har ya ɗauki magani an fahimta to kaga duka waɗannan a da ahlus suna wal jamaa ana kiran su musulmai matakar abin da yi na laifi ba su halatta ba amma su wannan ke mace tsakanin ahlus sunna da kawari su kawari suna cewa ai inda bai halalta ba zai aikata ba sama ai mutum yana iya yin abun da shi kanshi a zuciyar shi a lokacin da yake yana jin cewa laifi nake ko ba ka wani daga ba za ka mishi hukunci da abin da ke zuciya ai ba zuciyar ka ba ce zuciyar ka ce ko sai ma da au min ahlil ma'asi ko da mutum ya zama daga cikin ma'abota sabo ne malam ma lam yakdhiba bi shay'in mimma jaa bihi rasul ko ma lam yukadzib abu matakar ya karyata wani abu ba daga cikin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zo an gane ku wannan ita ce aqidar ahlus sunnati wal jamaa duk wani wanda ya iddi'a'in musulunci suna kiran shi da musulmi har sai wani abu ya bayyana daga gare shi wanda a mizanin shari'a wannan abun yana warware musulunci to da mizanin shari'a akwai abuwabun rijja akwai abuwa na ridda wanda in mun zo karanta wancan fakara da nauyin ishara na 37 insha Allah ta'ala za mu karanta tun daga littafin fiqhu irin su ahlari riziya littafin muktasar da littafin hadisi za mu ga abubuwan ridda da littafan aqida abubuwan da aka rubuta na nawaqidul islam da sauransu insha Allah ta'ala to wannan bangare na farko kenan yace za mu takaita abin da malai ya faɗa shine mu'alu sunna sun yarda cewa in mutum ya yayi iddi'a'in musulunci ba a kafarta shi a fitar da shi daga musulunci matukar bai halatta wannan zunubin da ya aikata ba ko da kuma yana daga cikin ma'abu dan bid ko dan bid'a ne bid'a ne sa mutum ya zama kafiri ko ba? to bangare na biyu ne malayin magana akan yadda da abinda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zo da shi da kuma gaskata abinda manzan Allah sallallahu alaihi ya faɗa ko kuma yawa da labari to wannan bangare na biyu bangare ne mai mahimmanci sosai da sosai a duk lokacin da mutum ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah ko yace wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu to akwai wasu haƙoƙi waɗanda suke kan shi na wajibi a sanadiyar furuta kalman shahada ne na ya cewa na ce da lallai annai muhammad manzan Allah ne haƙoƙin nan suna da yawa amma ru'us ɗinsu ru'us ɗinsu su ne abinda imam muhammad bin abdul wahab rahimahullah ya faɗa cikin al'usulun talata ta'atuhu fi ma amar wa tasdiquhu fi ma akhbar wa ma naha anhu wa zajar wa Allah yu'bada Allah illa bima shar'a abu na farko dole kai ma annabi sallallahu alaihi wa sallama da'a a cikin duk abin da ya bada umarni akai in annabi sallallahu alaihi wa sallam yake yi to dole kai matakar ka yadda cewa kai musulmi ne fa'atuhu fi ma amara wa tasdiquhu fima akhbar dole ka gaskata annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama a cikin duk abin ya ba da labari abin ake bukata a gurin ku shine kawai ka nemi tabbaci cewa lalle annabi ya faɗa in ya tabbata ya faɗa to dole ka gaskata an gane ku sannan wajtinabu ma naha anhu wa zajar dole ka nisanci abinda Allah madaukakin sarki ya hani zuwa gare shi wa zajar kuma ya tsawatar in annabi sallallahu alaihi wasallam yake kar ayi kaza to dole ka nisanta dole ka bari sai na ƙarshe shine wa alla yu'badu illa bima shara'a kada ka ba za ka bauta wa Allah ba sai da abin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya shara'anta cewa wannan abin bautan Allah ne an gane ku ayoyin alkur'ani da dama sun tabbatar da waɗannan da hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ala babil misal Allah maɗaukakin sarki yana fada cikin suratul ahzab Allah ke cewa wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahum al-khiyaratu min amrihim wa man ya'ti Allah wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina Allah madaukakin sarki ke cewa baya ma kana lil mu'minin wala mu'minatin baya dacewa bai dace ba ga mumuni namiji kuma baya dacewa ga mumuna mace idza qada Allah wa rasuluhu amran idan Allah da manzansa suka yi hukunci akan wani al'amari an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim a samu wani mutum musulmi mumuni wanda yana cike kiran kanshi shi musulmi ne kuma ya zama waye ke yana da wani zaɓi saɓanin hukuncin da Allah ya yi saɓanin hukuncin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ke bai yiwuwa an gani shi sa kaga anan malam shi ma da yake faɗa Sheikh Albani yake malam yukazziba bi shay'in mimma jaa bihi ar-rasul shi ma malam tahawu yake walahu bi kulli ma qala wa akbara musaddiqi an gani sharadin kenan amma mutum ya ce shi musulmi ne amma hukuncin Allah madaukakin sarki yana ganin hukuncin bai dace ba ko yana ganin hukuncin babu adalci an fahimta ku yanzu wannan laifin da yayi na siffanta hukuncin Allah da hukuncin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ba adalci bane wannan ba mujarrad ma'siya bace ba sako bace kadai a laifi ne wanda ke fitar da mutum daga da'irar musulunci so da ai abin da yasa ya zama musulmin yanzu bai yarda da shi ba so da yaya da ya zama musulmi ne a yaya da shari'an Allah hukuncin Allah da hukuncin manzon Allah sune suke da superiority akan kowace hukunci wanda yadda da wannan shi yasa ya zama musulmi yanzu rashin yadda da wannan kuma kaga yayi ne ya fitar da shi an gane ku wannan aya ta farko kenan aya ta biyu fadin Allah madaukakin sarki fala wa rabbik la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayt wa yusallimu taslima suratul Allah madaukakin sarki ce ina rantsuwa da ubangijinka sai da Allah ya rantsu Allah ce la yu'minuna ba za ku taba zama masu imani hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum har sai sun mai da kai kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kai ne mai hukunci akan duk abin da ke faruwa a tsakaninsu in kayi hukuncin thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayt kuma su zama ba su ji wata damuwa ba a zuciyarsu akan hukuncin da kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan wa yusallimu taslima kuma su miƙa wuya matukar miƙa wuya a shekul islam taqiyuddin ahmad bin AbdulHalim. halim bin abdulsalam ibn taimiyya al-harrani al-dimashki rahimahullahu ta'ala a cikin asarimul maslul ala shatimin rasul da yake kawo dalilai da ke tabbatar da cewa wanda ya zagi annai muhammad sallallahu zagin da ya ataki ya yi ridda sai wannan ayan a cikin dalilan allah maɗaukakin sarki ya ce in har baka yadda annabi sallallahu alaihi wasallam shine zai hukunci akan ka ba a'a ka ma yadda shi zai hukunci amma yayi hukuncin sai ka ji damuwa a ranka a'a yayi hukuncin baka ji damuwa a ranka ba amma baka sallama ba Allah ce baka zama mai imani ba ko ina ga kuma ka faɗi magana mummunan magana akan hukuncin kaga min babu aula wannan ya fidda kai ne daga da'irar imani an gane ku to kaga wannan dalili kenan na biyu dole ka yadda cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama shine mai hukunci misali na uku cikin suratu Ali Imran Allah madaukakin sarki yake cewa ya ayyuhal ladina amanu atii'u Allah wa atii'u ar-rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in suratu nisa afwan fa in tanaza'tum fi shay'in فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا التي يقول أن تسكي إيماني أطيعوا الله كيدا أطيب يجا الله وأطيعوا الرسول كيدا أطيب يجا النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقول الأمر منكم كيدا أطيب يجا ممالمي لسكي تكيونكم yace fa in tanaza'tum fi shay'in idan kuka samu jayayya tsakaninku akan wani abu to maganin wannan jayayyan Allah ce farudduhu ila Allah war rasuli to kumai da wannan al'amarin zuwa ga Allah da manzansa sallallahu alaihi sai Allah ya kau sharadi in shartiyya amma fa in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir in har kun yi imani da Allah kuma kun yi imani da ranar alkiyama in kun yi imani da Allah kun yi imani da ranar alkiyama to duk lokacin da kuka samu jayayya a tsakaninku akan wani abu za ku mai da al'amarin zuwa ga Allah da manzansa sallallahu alaihi kaga mafhumul mukhalafa shine a lokacin da kuka samu jayayya amma ba ku yadda a mai da shi zuwa ga Allah da manzan Allah ba ya wani cewa ba ku yi mai ba ba ku yi imani da Allah ba ku yi imani da ranar lahira an gane ku sura ta ka'ida dole babu yadda za a yi ka zama musulmi sai ka cika waɗannan sifofi sai ka cika waɗannan sifofi amma duk lokacin da aka ce ga dokan Allah ga dokan annai Muhammad sallallahu alaihi wasallam Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah madaukakin sarki ya faɗa mana duk abin da ya faɗa daga Allah ne man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah wa man tawalla fama arsalnaka alaihim hafiza Allah ce duk wanda ya da'a ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tabbas hakika yayi da'a ga Allah kuma Allah madaukakin sarki ya wanke harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya furuci da san zuciya duk abin da ya faɗa wahayi ne daga Allah madaukakin sarki annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai taba ce ku yi ba sai in Allah madaukakin sarki ne ya ce mishi ya ce ku yi ba zai taba ce ku bari ba sai in Allah madaukakin sarki ne ya ce ya ce muku ku yi ne ku bari an gane ku Allah ya sa mu gane wannan a takaice kenan in mu zo fakara ta gaba akan na 38 da muka ishara insha Allah ta'ala za mu buɗe insha Allah ta'ala mu tattauna yadda ya kamata fakara ta hamsin hamsin da bakwai ko na ta ce talatin da bakwai kuma zo fakara ta hamsin da bakwai fakara ta hamsin da biyar da za mu ci gaba ba ce wala na kudu fillahi wala numari fi dinillah mu ahlus sunnati wal jama'a daga cikin abin da muka yadda da shi shi la na kudu fillah ba ma yin kuɗe cikin al'amarin Allah ba ma yin kuɗe cikin al'amarin Allah me ake nufi ma'ana ahlus sunnati wal jama'a suna tsayawa akan abin da Allah ya faɗa ba sa tsallakewa ba sa ne ba sa tsallakewa ko ba sa tambayan Allah ba sa tuhuman Allah Allah me yasa kace mai kaza akwai abubuwan da Allah madaukakin sarki ya ce ka yi kuma ya faɗa maka hikimar da ta sa ya ce ka yi ko akwai abubuwan da aka faɗa maka aka ce ka yi amma Allah madaukakin sarki bai faɗa maka wani hikima da ya sa da ta sa ya ce ka yi ba so dai tabbatar maka cewa shi ubangijin ka ne kai bawa shi amma bai babu hikima bane so da Allah madaukakin sarki ya daga cikin sifofin shi akwai ne hakim shi mai hikima ne cikakken hikima ya kawo a wazanin fa'il amma dai bai faɗa maka ba so da kai bawan shiri wasu abubuwan kuma shi Allah bai faɗa ba amma yau da gobe ke sa ɗan adam ya iya tsammanin ƙila kaza yana daga cikin hikimar da ta sa aka ce a yi kaza zai iya yin daidai zai iya kuma kuskure a gane ku saka mu ahlus sunna la naqulu fillah wa la numari fi dinillah kuma ba ma jidali ba ma musu a addinin Allah in Allah ya ce ayi ko zamu ba ma musu ba ma jayayya mutum shikenan in an ce kaza to ai me yasa aka ce ayi kaza a lokaci kaza amma lokaci kaza aka ce kar ayi kaza to kai baban Allah wani la yusalu amma yaf'al wa hum yasalun an gane ku kai bawan Allah ne ba kai bawan Allah ne Allah yana da iko ne duk abin da ya ga dama da kai ko bayan da ka nira saboda shi ya halice ka sai ba kai ta halice shi ai shi ya sa ma hatta abubuwan da aka ce kai din hatta abubuwan da aka ce kai din akwai abin da ya zama wajibi ka sa a ranka a lokacin da kake yin abin da Allah yake kai shekul islam asani aka ake kiransa muhammad bin abakar ibn qayyim al-jawziya ta'ala ana kiran shekul islam asani tunda wani malami yana cewa shi gaskiya har yanzu ya kasa bambanta tsakanin ibn qayyim da ibn taymiya wai wani ilimi amma dai ibini taimiya ibini taimiya hmm. ibini taimiya ibini taimiya imamu zahabi yake cewa yake ba da tarihin ibini taimiya yake cewa mutum ne wanda shi kanshi bai taba ganin mutum irin shi yake shi kanshi ibini taimiya bai taba ganin mutum irin shi imamu zahabi ruwa zahabi ba da zahabi wani masu ce zahabi zahabi ne yadda sunan shi zahabi din nan to ya tafi din a ilimi amma shi yake fana haka kan shekul islam ibn taymiyyah to ibn qayyim akwai wata risala da ya rubuta ana kira risalar su ibn qayyim ila ahadi ikhwani a cikin risalan ya lissafo su abubuwa waɗanda a matsayinka na musulmi a duk lokacin da Allah maɗaukakin sarki ya ce ka yi abu kaza to ana buƙatan ka sa su a ranka wannan shi zai sa zai ƙara maka kusanci zuwa ga Allah maɗaukakin sarki kuma ya sa ka samu abinda da Allah ya alƙori zai ba ma wanda ya wannan aikin da Allah yake ya ce abu na farko dole ka yi da ikhlasi وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين دولة duk abin da Allah yake yi to kai ne da ikhlasi kai don Allah Kar karka dan ka ba wani haushi kuma kar karka dan ka faranta wa wani rai a'a bayan kai wani ya ji haushi da ba dan haka kai ba kai kai ne da Allah yake ne ai kai wani ya ji haushi ya ji dadi da ba dan haka kai ba kai ne da Allah ne yake ne ai jin daɗin da ya kawai incident ne an gane a ka da ikilasi duk abin da za ka yi ka nemi allah madaukakin sarki ya tabbatar da kai da ikilasi ya ce abu na biyu lokacin da za ka yi ka halarto da zuciyanka ya zama yanzu allah maɗaukakin sarki ya ce in yi sallah yanzu na kabbata sallah to zuciyata ta zama babu abin da take ciki a wannan halin sai wannan aikin da nake da Allah ya yi an fahimta ku na da misali da sallah ne saboda shi ba mala ya bada misali da sallah ka zo ka za ka yi sallah ka yi takbiratul ihram kana yin kabbaran haraman nan ya zama zuciyarka gaba daya ya tattaru masallani babu wani abu kuma in zuciyarka ba ta tattaru matsalar ba to akwai matsala ko a samu rafkar ruwa a sallan kai baka ma san an samu ko kuma ya zama jikinka ne kawai yake sallar amma zuciyarka ba ta sallar yana faruwa kuma shi yake saboto mutum ya sallan shaf-shaf so da shi yana ganin kuma shi bai san ya yi shaf-shaf ba sai da kila da zai duba agogo kila ya kiyaye yaushe fara da yaushe dukun zai kai ashe na gama da wuri so da already jikinsa ne yake sallar amma zuciyarsa ba ta ne ba ta sallar kamar yadda wani ah, Umar bin Khattab radiyallahu ta'ala anhu wa ya ga wani yana sallah sallan wani ne sai ce wannan yana sallar babu kushuri a sallar sai wani ya ce mishi ai kushuri a zuciya yake ce lau kashi a ƙalbuhu lau kashi a jasadu ya ce ai inda zuciyarsa da nasuwa da gangan jikinsa ma za ta nasu so da ai jiki ta tabi'un ne lil qalbi ai jiki kawai mabiyi ne jiki yana yana yana displaying abin da ke zuciya ne kuma hadisin annabi ya tabbatar da wannan inna fil jasadi mudghah idha salahat salaha al jasad kulluhu wa idha fasadat fasa da jisar da kullu ala wajiyar kalsa to yake abu na biyu bayan kayi da ikhlasi ya zama a lokacin da kake wannan abin zuciyanka gaba ɗaya zama to yana tare da wannan abu tun da abin da kake kaya da Allah ne ce a yi ko to yanzu zuciyanka ya zama a kan wannan abu ne an gane ku ce abu na uku ka hararo ka rinka hararo wanda yake yi abu shine martaban ihsani ke ka ji cewa Allah da ya ce ka yi wannan abun kamar yana kallon ka abu da Allah ka annaka tara fa in lam takun tarahu fa innahu yara ka halarto Allah da ya sa ka aikin ka halarto to to fa Allah yana gani na ka ji a ranka kamar da irin kai yake bai ba da misali ya ce kamar misali ne kana da mai gida yana ne. kai kuma yana kana ƙasa sai ce yi aiki iri kaza ga na a zaune a bene ina kallon ka a saman gidan sama ina kallon da Allah ya za ka yi wannan aikin diligently to haka ka sa a ranka ga Allah yana kallo na ai kallon da Allah yake baka ya fi na mai gidan naka da mai gidan naka yana kallon naka in zuciyarsa ta je wani tunani na daban zai zama bai ganin ka kuma ko haka bane idan ne ko nagari akan ka amma bai ganin ka kuma so da zuciyar ta ta tafi me wani tunanin daban amma shi Allah madaukakin sarki akwai abin da zai kawar da shi daga gare ka babu to ka halarto gashi Allah yana ganin ka yace in ka halarto da wannan abu na hudu shine kai mutaba to tun da wannan abun Allah ne ce ai ai Allah ba yayi magana da kai bane ka san Allah yana so ai ne ta wata wafifa me take wafifa annabi muhammad sallallahu alaihi ko ko ba ka wani hoti annabi sallallahu alaihi da yake kai yace Allah ne yace ayi to kuma yace da ya koya maka yadda zaka yi ko akwai abin da Allah ke yace ayi ba tare da an karanta annabi ya karanta da mu yadda zamu yi ba kaga bambancin sunna da bid'a ke eh ita sunna in aka ce kai to za a koya maka ita kuma bid'a za a faɗa maka ne sai a barka da hikimanka yasa ba za ka taɓa samun bidiyoyi bidi'a iri ɗaya mutane biyu daban-daban suna yi kaga iri ɗaya ba ba za ka samu sai ga ya bambanta dole ya bambanta amma sunna in wanda ke a kyafi abu kaza sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ke a kyafi za ga iri ɗaya da wanda ke a indiya ko ba taba sanin juna bari a ce sun hada baki amma bid'a a gida daya mutum biyu suna bid'a iri ɗaya sai kaga ya bambanta so ma ba Allah ne ke yi to shine na hudu a samu mutaba'a kai yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya koya maka kai ba yadda kaga dama ba an gane ko zaka yi karatun qur'ani ya annabi sallallahu alaihi wa sallam ya koyar da karatun qur'ani annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana wasu sahabbai yace mu koyi qur'ani daga gurin su sahabban nan suna da dalibai ya daliban suka karantar da su annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce khudhu alqur'ana min arba'in ko ku koyi qur'ani daga mutum hudu ya kira mu'adh bin jabal ya kira ubayy bin ka'ab ya kira abdin mas'ud sannan ya kira salim maula abi hudayfa yace mutum hudun nan ku koyi qur'ani daga gurin su an gure ce man sarrahu an yaqra alqur'ana ghardan kama unzila falyaqra bi qira'ati ibn ummi abd duk wanda yake son ya karanta ƙur'ani madaranta kamar yadda ta sauka ya karanta da qira'an abdullahi bin mas'ud abdullahi bin mas'ud sun mutu ne da karatun ai sun koyar da wasu ko sun koyar har yazo kanmu to nemi ka sanya ne ne suka koyar an ce a yi aure ka nemi ya manzon Allah sallallahu alaihi ce a yi aure an ce a yi tsalla koyi tsallan daga annai muhammad sallallahu kaga almutaba a ke almutaba abu na biyar bayan yi mutaba a kayi yadda aka ke kai da ke to na biyar ka ji a ranka cewa abin nan da kake iya yi fa wanda Allah ya ce a yi ɗin nan fa to ba wayonka bane ya sa kake a adace ne daga Allah ila kana kiyaye sallah akan lokaci kuma akwai waɗanda ba sa kiyaye sallah akan lokaci to kai da kake kiyaye sallar nan wayanka da iyawarka ce ta sa kake kiyaye sallah ba Allah bane ya datar da kai jin wannan zai hana ka alfahari da girman kai a lokacin da ka fahimci cewa dace ne daga Allah ba iyawarka bane shi wancan da Allah bai datar da shi ba ai ba laifi yayi ba a zalika fadlullahi ne yutihi man yasha falalan Allah ne na ba wanda ya ga dama Allah ya zabe ka cikin waɗanda ya ga daman ya azurta su da wannan falalan to kar kai girman kai ba wanda bai Allah bai azurta shi wannan ba sai ka rinka jin tausayin shi sai zaba kana tausayin shi ya za a gane kana tausayin shi ne ka rinka neman ya za a yi shi ma ya dace ka rinka taya shi da addu'a ka rinka yi masa nasiha ka rinka jansa inda zai zo shi ma ya dace na biyar ke shine ka rinka yadda cewa wannan ni'ima ce daga Allah madaukakin sarki sai na shida yace shine ka yadda cewa ba duk yadda kayin nan ka cika abubuwa guda biyar din nan ba bai fa kai ya sai maka aljannan Allah sai Allah ya tsosana maka rahamun shi ko ka gani yawan sallar ka zai kai maka aljanna ne a lokacin da kai fara jin a ranka cewa fa amma fa duk abin da nake na ibadan nan fa har yanzu fa akwai na kasu ba kana jin wannan a ranka shi ma zai hana ka girman kai zai hana ka alfahari kuma zai taimaka maka wajen yin ikhlasi shine malam ibnu qayyim anan nan na shidan sai kawo hadisi daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cewa ranar alkiyama Allah madaukakin sarki zai bijirar da ladan aikin bawa bawa mutumin kirki nagartacce wanda duk wani aikin alkhairi da ake so a yayi ga ladan shi sai Allah ya bijirar da kuma ni'imomin da Allah ya masa gaba ɗaya a rayuwarsa ta duniya sai Allah ya ce ma waɗannan ni'imomin ta ɗauki kasanta daga ladan shi ta kalli ladan wannan bawan Allah sai ta ɗibi lada gwargwadon abin da zai biya ni'iman da Allah ya mishi a duniya ta tuka fiye jikar ɗan hadisun ya ce ba labari ke annabi sallallahu sai ce ni'ima ɗaya in ta zo sai ta tattara sai ta ce ma Allah to mani ne na farko amma kuma wannan ma bai ishe ni ba sai an mun kai annabi sallallahu alaihi wasallam sai Allah madaukakin sarki sai ya kara mishi daga falalan sai biya ni imomin kuma sai Allah ya saki aljanna sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu wani daga cikin ku da zai shiga aljanna da aikin wai dan yawan aiki sai dai da rahman Allah sai baka ce hadda kai yace wala iya yake ni inji annabi Muhammad to lokacin da ka fahimci cewa fa duk yawan aikin nan bai sai sai maka aljanna ba to zai rage maka girman kai da kafafa kuma zai taimake ka wajen yin ikhlasi ko wani malamin da muka karanta wannan hadisi sai ce abinda zai misalin da za a baku ku fahimci magana yace yanzu misali a samu wani mai shela yayi shela cewa daga Allah yake kuma kowa ya tabbatar cewa eh tabbas daga Allah ne Allah ya ce duk wani aikin da mutum ke yi na ibada gaba ɗaya Allah ya ce na yafe ban so daga yau kowa ya sheke ayin shi amma kowa zai zama kurma hmm? <laughs> da Allah za ka yi ta? ka daina a azumi tsallan asuban da ne da ake tashin kana jin daɗin bacci azumin nan dai da za ka yi awa goma sha duka ka dena biyayya ga iyaye duka dena ka yi abin da ka ga dama Allah biyu su amma kuma za ka zama kurma yace kaga wannan abin da yake nuna maka shine ashe duk ibada da kake da biya neman ji bake tunda baka yadda ka bada jin a karfi jin a baka a rayafe maka iba baka yadda ba ashe duka ibadan bai biya neman ji bake to na ga ni'iman gani na ga ni'iman magana ina ga ni'iman kaji abu ka gane wannan wari ne wannan kamshi ne ina ga ni'iman hankali wanda wancan kila ce duk kuyi tarayya da dabbobi a kai to hankali ba ni'iman gane kaza daidai ne kaza ba daidai ba ne how many mega pixels ne idonka how many to shekul islam ibn qayyim al-jawziya yake cewa to waɗannan awwa guda shida duk wanda ya zama musulmi sai ya kiyaye su wajen mu'amala tsakaninsa da ubangijinsa to da ikon Allah ana fara zai rabauta Maka sai ikhlasi hudurul qalb halarto da zuciya ko shagaltar da zuciyar da Allah madaukakin sarki da ihsan mutaba yi yadda aka ce kai ka ji cewa abinda kake nan falala ce daga Allah ba ka ba ba wayonka ba sannan kuma ka yadda cewa ba wannan din fa ba shi zai taimaka aljanna ba sai Allah ya maka rahama amma nan daidai nan kuma baya nufin cewa kuma wanda bai aikin ba zai shiga aljanna ba a ha ba za ka yi sami aljanna ba sai kai aikin amma aikin ne bai kai ya sai maka aljanna ke sa Allah ku yake cewa udkhulul jannata bima ta ta'malu mana sai kai aikin kafin ka samu aljanna amma aljannan bai kai ya sai maka aikin bai kai ya sai maka aljanna in ba ka gane ba shekul Islam Ibn Taymiyyah a cikin darsu ta'arud al-aql wal naql da yake fassara wannan ayar yana raddi wa murji'a kaga murji'a su su a aqidan su su kawai ma a zuciyarka ma kawai akwai gulatul murji'a su a zuciyarka ma in kai da akwai Allah shi kenan kai ka dan aljanna ko da baka furta kalmar shahada ba ko ko kai dan aljanna yasa imam abubakar ibn abi dawud a cikin hadiya din sai yake cewa wala taku murdiyan la'uban bidinihi ala inna marudiyu biddini yamzahu yace karka zama ba murji'i to da ba murji'i mai wasa ne da addini shi wasa yake da addini shi ba addini ne a gaban shi wasa ne a gaban shi don su a gurin yanzu misali sai mu ce sai ashhadu an la ilaha illa ashhadu anna muhammadar rasulullah a gurin su imanu su iri ɗaya da sai na bakar label ɗaya ta kaga wannan bai da hankali haibi da hankali sai za ya ce mai wasa ne da addini ala inna mal murji'u bid dini yanzu shi murji'a yana mai ya mai da addini ne kayan wargi ya mai da addini ne kayan kayan wargi to shekul islam da yana raddi musu sai ke cewa in ka fahimci cewa da ake cewa ba za ka shiga aljanna ba sai ka yi aiki amma kuma aikin bai isa ya kai maka aljanna ba to bara ba ka misali da al'amuran yau da gobe na duniya a yadda Allah ya tsara duniya mace za ta iya haihuwa ba tare da ta namiji ya sadu da ita ba ha zai yi Allah ya tsara duniya ba zai taba yiwuwa ba Dama kuma dole ne an samu saduwa a haihu? an gane misalin an gane misali? yadda ba zai yiwu a haihu ba sai an samu mai saduwa amma ba dole bane dan an sadu a yi a haihu ko haka kwatankwacin wancan ba zai yi ka shiga aljanna ba sai kayi aiki amma ba dole bane dan kayi aiki ka shiga ne to da akwai abubuwan da suke qualifying aiki tukun rahaman Allah ka sauko tukun sai a baka aljanna an fahimci misalin yawwa to aka kar mutun ya dauka dan an don an faɗi wancan ya gaci a to ai mun faɗa muku dama ai a'a ka'idan kenan Allah madaukakin sarki bai taba kiran imani ba sai ya hada su da ni amalus salih alladhina amanu wa amilus salih innal ladina amanu wa amilus salih kanat lahum jannatul firdausi nuzula kaga sai ka ce wa amilus salih alla ya ayyuhal ladina amanu sai a fada sai a fada aiki ko haka bane yan kira masu imani to aiki ake ake alakanta da shi yan kira masu imani to sai kaga akwai aiki tare da shi an gani saka mu ahlus sunna la naqutu billahi wa la numari fi dinillah ahlus sunna ba ma jayayya akan abin da ya shafi addinin Allah in Allah yake ayi kawai yi kuɗi. za ka yi kuma ka bi waɗannan ƙa'idodi guda shida da ikon Allah in kai wannan ana sa ran za ka samu rabu Allah ya samu dace ah, ba za mu shiga fakara ta 56 ba to da fakarar ya kamata mu karance shi gaba ɗaya ne a zama daya insha Allah ta'ala saka zamu mu dasa aya anan sai Allah madaukakin sarki ya mana ararai zuwa zama ta gaba sai mu tsora daga fakara ta 56 shine abin da kuma inda malam zai tattauna mana abin da ya shafi Qur'ani da kuma yadda da maganar Allah madaukakin sarki insha Allah ta'ala malam albani ya kawo dogon maganar shekul islam ibn taymiya ya a cikin majmu'u majmu'u fatawa dinsa wanda maganan yana da muhimmanci a karanta shi a nan da sosai to da ya amfani da yaran masu mutar da siffan Allah ne yaran su na filosofa shi ma zai amfani da irin yaran su yadda suke juya magana haka shi ke sa littafin isa islam bitemiya kullum ana faɗa ko ba wasa ba ne in baka zauna ka koyi terminology din sa ba wallahi ba ka yi fahimtar littafin shi ko ka karanta sai ka rasa ina yau ba. sai ga so da ya waɗanda yake magana da su a lokacin da ya rubuta littafin an gani su Allah ya sa dace da kai abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada akai kuskure da muka yi Allah ya ce mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam mutum bai fitar da da zakka sai in dukiyan da zai fitar da zakka akai yana da ya mallake su milkan kamilan shi ne abinda ƙa'idan yi shi ne kana da iko a kansu gaba ɗaya abinda ba ka da iko a kansu gaba ɗaya ba ka fitar musu da zakka shi wannan da ya karfa ana ba shi bit by bit ai bai da iko a kai bai da iko a kai kuma ƙa'idan ma sun kana da ikon akan kuma ba ranan da ka samu ikon a ranar za ka fitar da zakan ba sai hatta ya hulu alaihi alhawl har sai shekara ya ya zagayo a kansu wannan mallakan da kake da su ɗin nan bai kubuce maka to kaga wanda ya applying a bashi loan sai ba a bashi kuɗin ba sai ana siya mishi abin da kyau sai da milkan kabilin bai da milkan ba zaka a kai shi Allah ma'a Allah ma'a اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصالح الدنيا اللهم اتقنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا اللهم اجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك اللهم ونتوب إليك والسلام عليكم